Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Ta jama'a Assalamu alaikum da fatan ana bukukuwan sallah lafiya sunana Mahmud Lalo. yayin da ke shirin kai ziyara birnin houston da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar texas shugaba donald trump ya aika da wasiƙa zuwa majalisar dokokin amurka yana neman kusan dala biliyan takwas waɗanda za a amfani da su domin tallafa jihohin texas da louisiana ana sa ran wannan bukata da shugaban ya gabatar wani kaso ne na farko da ya haɗa da dala biliyan bakwai da miliyan ɗari hudu da za a ba hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya wacce kudaden ta ke karewa a hankali sannan dala miliyan 450 kuma za a baiwa masu kananan masana'antu bashi domin su fara watsakewa daga wannan bala'i da ya same su a yau asabar ake sa ran shugaba trump da uwar gidansa melania trump za su kai ziyara birnin na houston tare da yada zango a yankin lake charles da kuma louisiana waɗanda suma bala'in guguwar ya shafa domin ya gana da waɗanda lamarin ya ritsa da su ya kuma ganewa wa idansa irin ɓarnar da guguwar ta yi wannan ziyara za ta kasance ita ce ta biyu da shugaba trump zai kai tun bayan aukuwar ambaliyar ruwan a dai bangaren kuma masu aikan ceto na can suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu sama da mako guda bayan da guguwar ta harvey ta ratsa ta gabar tekun gaf da ke jihar texas inda ta zub da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya sannan ta raba wato ta raba mutane sama da miliyan ɗaya da muhallansu ta kuma salwantar da rayuka 39 yayin da ruwan da ya malale wasu sassan jihar ta texas ya fara sauka waɗanda allah ya wa dogo sun fara koma gidajensu domin su auna irin ɓannar da guguwar ta yi musu sai da duk da cewa ruwan da ya taru yana raguwa hukumomin jihar sun yi gargaɗi ga jama'a cewa akwai yiwuwar samun barazana ga rayuwa a wasu koguna da ruwan ya mamaye a jiya juma'a jami'a a birnin houston sun ce gidaje 156 ne suka salwanta karamar hukumar harris wacce ta hada da houston birni na hudu da ya fi yawan jama'a a nan amurka shugabannin amurka da na koriya ta kudu sun tabbatar da matsayar cewa akwai buƙatar a ƙara tirsasa koriya ta arewa ta hau teburin tattaunawa ta hanyar ƙaƙaba mata ƙarin takunkumi kamar da ofishin shugaban koriya ta kudu moon jae ya sanar a jiya juma'a shugaban mun da takwaran aikinsa na amurka donald trump suka tattauna ta wayar tarho kamar yadda wasu jami'a a washington da sol suka faɗa a farkon makon nan shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa tattaunawa ba ita ce mafita ba bayan da koriya ta arewan ta yi gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan wanda aka rawaito shugabanta kim jong un yana cewa gwaji kasar ta yi na yaƙi domin ta nuna cewa tana da karfin sojin da za ta kai hari a tsibirin guam wanda mallakar amurka ne a lokacin taron manema labarai a fadar white house murya amurka ta tambayi sakatar yada labarai sarah huckabee sanders ko amurka na duba yiwuwar amfani da hanyar diplomasiya wajen shawo kan koriya ta arewan sai ta ce shugaba trump yana dubi kan mataki ne na bai daya tana mai cewa amurka ta ɗauki barazanar koriya ta arewa da matukar muhimmanci saboda haka dukkanin zaɓin da amurka take da su take so ta amfani da su suna nan akan teburi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kenya uhuru kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun kolin kasar wacce ta soke nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka yi a watan da ya gabata duk da cewa shi a gashin kansa ya ce bai amince da matsayar kotun ba ko da kenyatta ya ce zai yi biyayya ga umarnin kotun amma kuma bai nisanta kansa da cakarta ba inda ce mutane shida sun yanke shawarar yin watsi da zaɓin jama'ar ƙasar kotun kolin ƙasar ta soke zaben ne saboda a ce wata an tafka magudi a wajen jefa kuri'u. wanda ta ce hakan ya raunana sai hancin zaben shugaban 'yan adawa rayala odinga ne kalubalanci zaben a watan agusta yana mai cewa ƙuri'u miliyan 1.4 da kenyatta ya samu na bogi ne a ƙa'idar kundin tsarin mulkin ƙasar ta kenya dole ne a gudanar da zaɓe sabo cikin kwanaki 60 masu zuwa tun a ranar zaɓe dai gamayyar jam'iyyun adawar ƙasar da ake kira nasa a takaice ta yi ikirarin cewa an kitsa tafka magudi a zaben ta hanyar yin kutse wanda hakan zai ba da damar yin aron gizon ƙuri'u gwamnatin somalia ta nemi taimakon soji na gaggawa daga wajen amurka saboda a ce wata kungiyar al-shabab ta tsara hanyoyin da za ta rika aikawa da iran ma'adinan uranium wata wasiƙa da minista harkokin wajen somalia yusuf garad ya aikawa da jakadin amurka a somalia steven swart ta bayyana cewa mayakan kungiyar sun karbe ikon tsakiyar yankin galmudug mai dauke da arzikin ma'adinan na uranium kuma suna da niyyar fara safararsa zuwa iran wasiƙa ta kara da cewa shigar uranium ɗin hannun al babbar barazana ce ga ƙasashen duniya kuma abin da hakan zai haifar ba zai tsaya ne kaɗai a kan iyakokin ƙasar ta somaliya ba labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi yaya aka ji da shagulgulan sallah muna fatan Allah ya maimaita mana. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanmu na farko, rahotonmu na farko zai yi magana akan mahimmancin kai yara asibiti domin yi masu rigakafi. Shi ma rahotonmu na biyu zai yi magana akan alfanun gangamin rigakafin cutar shan inna da yake gudana kowace wata a wasu daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Rahotanninmu na uku da na hudu za su yi mana magana akan mahimmancin ranakun da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin faɗakarwa akan rigakafi da kuma shayar da jariri nonon uwa. Rahotonmu na biyar zai yi magana a kan shiri na musamman da Bankin Duniya da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi suka samar domin farfaɗo da ayyukan asibitoci a faɗin jihar domin inganta lafiyar yara da kuma mata masu juna biyu. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. A jihar Jigawa jami'an kiwon lafiya na ƙara kokawa game da ƙin kawo yara ƙanana asibiti domin yi musu rigakafin cututtuka daban-daban da za su iya kare su da wasu iyayen ke ƙin kawowa. Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen ta jihar Jigawa. Malama Zainab Bello jami'a a bangaren da ke ba da allurar rigakafin ga yara ƙanana a babban asibiti da ke garin dutse ta ƙara jaddada ƙa'idodin ba da wannan allurar rigakafi. A ƙa'ida dai daga ran da aka haifi yaro zuwa har kai wata tara ake yi amma mafi mahimmanci mun fi so daga ranar da aka haifi yaro zuwa kwanaki sha hudu na farkon haihuwa mm. saboda akwai allurar da idan aka wuce sha hudu ba za a yi ba ita ce ta rigakafin ciwon hanta amma sauran ana yin su ne har zuwa wata tara bayan ta ciwon hantar zuwa wata tara din da wace da wace ce akwai rigakafin ciwon hanta ita ce ta farko akwai bcg mm. tare ake yin su na akwai pentawan to ake yi su kuma sau uku idan aka yi misali yau uwa za ta kawo ɗanta za a yi mata ta biyu sati hudu sannan za mu sake bata sati hudu ta dawo Ayi, yi ta uku a ta uku kuma sai yaro ya yi wata tara a ita wannan ta uku a guda biyu ake yi ita ma akwai wacce ake kira ipv ita sai yaro ya yi sati goma sha hudu ake yin ta ita ake hadawa da wannan fenta ta uku fenta ta uku a jerin su wa'annan guda uku da ake yin su sati hurhudu a jere to a ta karshen ta uku da ita ake yin wannan da ake kira ipv polio ce injectable polio allurar ce ta polio eh, ta allura maimakon ta ɗigawa eh. ita kuma sau ɗaya ake yi wa yaro dan ya kai sati goma sha shida bayan ya kai wannan sati goma sha shida sai a ba wannan tazara eh. ta watanni shi kuma sai ya kai wata tara in Allah ya kai mu muna gaya wa iyaye to yau kun gama allurai jerin waɗannan allurai guda hudu sannan kuma sai yaro ya yi wata tara sai uwa ta kawo shi idan yaro ya yi wata tara allurai biyu ake yi ana yin ita ta kyanda sannan ana yin ta mashashara da ake cewa yellow fiba na'am a hada ake yin su tare sannan kuma ana ɗigawa yara ɗigon bitamin A yauwa saboda matsalar dindimi na yara tun daga ƙuruciya eh. to matan fulani da suke a riga ko kuma waɗanda fulanin da suke yawo su kuma yaya kuke yi musu wurin yin rigakafin ito akwai ƙananan asibitocinmu da suke cikin karkara eh, a kowace karkara a yanzu da yake lokaci ne an kasa kashi-kashi a ce ward ward to a kowane ward akwai ƙananan asibitoci kuma akwai ma'aikata kuma akwai waɗannan allurai zainab bello kenan daga babban asibiti a birnin dutse halimata abdullahi sashen hausa na muryar amurka daga jigawa a najeriya A jihar Kano masana harkar kiwon lafiya sun bayyana cewa gangamin rigakafin yaƙi da cutar shan inna ya haifar da daƙile yaɗuwar cutar a faɗin Najeriya. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken rahoto daga Kano. Ƙwararren ma'aikacin lafiya Malam Babala Garba ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan dalilin da yasa ake gudanar da gangamin rigakafin kowane wata duk da cewa ana gudanar da rigakafin na cutar shan inna a asibitoci. shi shan inna wato ya sha bamban da wasu cututtuka saboda dalili mu 'ya'yan adam mu ne ainihin mu ne ginshikin kamuwa da wannan cuta saboda haka lallai dole ne a yi yadda za a samu cewa yaranmu wanda suke kasa da shekara biyar ba su kamu da wannan cuta ba dalili saboda ita wannan cuta tana da illoli da yawa ita tana yaduwa yanzu misali idan yaro ɗaya ya kamu a unguwa ko a gari to zai yada wa yara 200 zuwa 300 to shi yasa kaga ake wannan gamin idan mutane sun lura shekara biyu da suka wuce mun zo har mun kai ga yanayin cewa mun yi kusa majalisar ɗinkin duniya ta ba mu cewa a najeriya ban mu da yaron da ya kamu da cuta amma kwaɗam sai muka samu guda ɗaya ya bullo a maiduguri to wannan kwaya daya tal din ya zama to mana yalle ya zama ta kalubale akan mu cewa dole sai mun yi kokarin duk wanda yake kusa da shi da garinsu da makwabtansu da local government ɗinsu da har jihar sa dole sai an musu da kafi saboda tunanin cewa zai su iya yadawa misali yanzu ɗaya daga cikin wannan kwayan cuta da aka zai aka gani na maiduguri an taso ta cewa ta fito daga wata ƙasa ne ma aka zo da ita najeriya saboda ita cutar tana yaduwa tana tafiya da sauri kuma tana tafiya ko ina to muna yin gangamin nan kowane wata ne saboda lalle yaran mu su samu garkuwa kuma ba shi da ka'ida ba za a ce kawai dan an yi sau ɗaya ba kaman ah, allurar rigakafin tarin fuka bane da ake ce BCG in kai sau a rayuwa ka gama ko na kyanda a'a ita an yi yanzu ko kayi sau ɗari ba ta da illa a jikin yaro kuma lokacin da ka masa kana ƙara masa ƙarfin garkuwa ne na kare shi daga kama da wannan cutar saboda haka yasa ake yi ake ta yi saboda kar yara mu kamu ko da wani bako zai zo ko da wani zai zo daga wata ƙasa ko da za a samu daga wani wuri ko a samu wata matsala ta shigo ciki wani wanda yake da shi ya ƙuya ba a taɓa masa da kashin nan ba ta bayyana a jikinsa saboda wani dalilai to su wa'annan yaran da suke kusa da shi suna da garkuwa shi yasa ake ta yi ake ta maimaitawa saboda kowane yaro da yake ƙasa da shekara biyar yake Najeriya ko ke arewacin Najeriya ya samu garkuwan ta kama shi sosai ta shiga yadda zamanto ko da ya samu cutar ko da cutar ta zo ba ta kama shi ba yawancin magidanta suna kuka cewa ga cutar da ta fi addaba su ta cutar zazzabin cizon sauro amma su ke zuwa asibiti su sai magani amma ga wannan cuta da watakila a unguwa sai sa'a za ka ga mutum ɗaya da ita amma kuna bin su gidaje duk wata ana ɗiga musu me za ka ce a game da wannan koke da mutane ke gaskiya ne wannan duk wanda yake bai san harkar kiwon lafiya a zahiri ba zai ga cewa haka a bayyane amma wanda yake cikin ta ya san harkar kiwon lafiya ya san me ake cewa ko wata cutar da ta fi wata mahimmanci misali ita cutar folio cuta ce wanda take za a iya kawar da ita nan da nan saboda kawai dama dan adam nan dai shine babu sauro a ciki wancan kaga akwai sauro sauro sai ya ji mutum mutum kuma ya yada ya sake ya kamu ya kamu da cutar sauro ya sake cizon sa sannan ya yada ta wannan kuma kawai mutum ne zuwa ga dan uwansa mutum da wanda yake da shi yayi kashi ko yayi abubuwa nan wanda yaro zai dauka saboda haka saboda haka kawai ah, ta fi saukin karewa wanda yake za mu iya kawar da ita cikin lokaci shi yasa aka yi ta wannan gangamin kuma insha Allah an yi kusancin nasara kwararren ma'aikacin lafiya malam babala garba kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano najeriya an bayyana mahimmancin ranakun da hukumomin lafiya ta duniya ta ware a matsayin ranakun tunatarwa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa kamar yadda ya kamata. Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da rahoto. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ware ranar ɗaya zuwa bakwai ga kowane wata na takwas a cikin kowace shekara domin tunatarwa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwarsa kamar yadda ya kamata. Dr. Ibrahim Abdullahi ƙwararren likitan mata da yara a jihar Niger ga abin da yake cewa akan mahimmancin shayar da jariri nonon uwa. Ranaku da aka ware a kowane shekara da a rika tunatarwa da jajin da kuma a ƙara nanatawa da kuma a ƙara himma akan ba da nonon uwa ga mace mai shayarwa ba tare da an ba da koruwa ba ko wani abu har wata shida na farko to shi wannan rana ranaku su ne ranar farko har zuwa ranar bakwai ga watan agusta a kowane shekara kasashe 120 na duniya suka zauna suka rabta ba hannu a kan wani al'amari domin a ƙara mai da ƙaimi ga shayar da jarirai nonon uwa zalla har wata hudu zuwa shida na haihuwan farko na shekarun farko to shi ne wannan to amma eh, kasan mutane suna ɗan ɗare-ɗare da shi kuma ina so in ƙara jaddada musu da cewa kasu ji ɗare-ɗaren komai da shi domin ko a addinance an nuna cewa abin da duk yaro ke bukata yana cikin nonon uwashi to haka ma a dabbobin daji an lura da cewa ba su shayar da yaron su ruwa sai ya kai wata shida duk mai kiwon raƙumi in dai ba an tilasta mishi zai gaya maka akwai wasu kuma al'adu ko a nan Nijar akwai su ko cikin buzaye akwai su wanda ba su shayarwa kuma dalili shine idan aka haifi yaro duk abin da yake bukata na jikin shi da zai mishi amfani yana cikin nonon uwar nan akwai muhimmancin shayar da nono ga yaro akwai muhimmanci ga uwa uwa misali idan tana shayar da yaro nono ba tare da ta bashi komi ba to cikinta ya fi saurin fada domin idan mace ta haihu za ga cikinta ya turo sannan jinin nan da ke zuba ya fi saurin daukewa inda ba a ba da komai to kaga yana da muhimmanci ga uwa to na biyu kuma yawan bayar da nonon nan yakan kara sa danƙon ƙauna tsakanin uwa da ɗaya bincike ya nuna cewa kasashen duniya da ba su ba yaro nono to sukan samu 'ya'ya marasa kunya nunan da muke afirka ake bara za ga da wuya yaro ya zo ya ce ya yi wa rashin kunya To ko menene tasirin baiwa jariri ruwan sha tun yana sabuwar haihuwa ga abin da Dr. Ibrahim ke cewa. Akwai illa da yawa, kamar yadda muka faɗi cewa jariri daga, haihuwan shi har zuwa wata hudu biyar zuwa shidda lokacin nan duk jikin shi bai kwari ba garkuwan jiki bai kwari ba kowane cuta ta zo tana iya shiga to kaga in aka ba su ruwa da kwayan cuta ciki kaga cuta ta shiga aka ba su abinci da kwayan cuta ta shiga amma nonon uwa shi daga Allah ne to ba da wani cuta a gare shi Dr. Ibrahim Abdullahi kwararren likitan mata da yara ƙanana a asibitin kwararru na IBB da ke Mina ta jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. nisa na sani mu zaman ma'adun kule duk irin rikicewar zamani sassafa sun raba sun zarta shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. sassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ƙiya ce alasa buga na batuna. karamu yarda da zancen 'yan baka a ce maraba ma ɗaukaka. Duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka. Gansa don kule mun lura lallai su suna san juna. maraɗin jamhuriyar Nijar ba A watan da ya gabata an gudanar da makon gangamin tunatarwa domin ba da mahimmanci ga allurar rigakafi wacce suke wa lakabi da shaushawa. Ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Makon da ke farawa daga tara zuwa sha uku ga watan Agustan kowace shekara a cikin nahiyar Afirka cewa da SAP wannan biki ya kan abubuwar asibiti ta amma A haka ne gidan rediyon murya Amurka ya ji ta bakin Malam Idris audu. malama waye kai a hukumar kare lafiya ta sha DRSP. Akwai dalilan da suka sa a yi shi maraɗi Ƙididdiga da aka yi, an ga akwai yaro dubu takwas da ya kamata a yi ma wannan rigakafi na kamar wata cutar lala, ƙuƙugi da sauransu wanda ba su same su ba sannan kuma yaro dubu ishirin da hudu wanda ya kamata a yi masu rigakahi na cutar tubus wato wadda ake ce ma rujol su ma ba samu suka yi shi ba shi yasa aka ce to tunda akwai irin wannan matsaloli a nan cikin jihar mu domin mu jawo hankalin iyayen yara da cewa eh, rigakahi ta hanyar shoshawa rigakahi ne mai umfanin yaran mu har gobe muna gana akwai wasu uwayen yara wanda ba su fahimta da wannan abu mata uwayen yara suna ganin an ma yaran shaushawa yaran na yawan kuka to su ke hana su koma wajen shaushawa ita kuma wannan dan a samu rigakahi dole sai an ma yaro wajen shaushawa kamar guda biyar saboda rigakahi cuta wajen goma sha ɗaya ne ake yi ta wannan shaushawa din shi kuma nihin da ake yi na a yi rigakahi na cutoci unda ta hanyar shaushawa ake iya rigakahi wannan kamfai shekarar bana na da taken cewa rigakahi kariya ce ga kowa da ya dace a ba da amina ga shushawa bikin da ya gama wakilan 'yan jarida unicef da omes da dai sauran al'umma haka yasa karshen bikin na ta bakin muhammad siyo na uban iyali da idan muka duba gane yanzu da wanga yanayin da ake ciki na yawan mace-macen ƙananan yara da mata gaskiya abu ne wanda ke kawo fargaba a cikin rayuwarmu ta yau da gobe da idan muka duba ciwace-ciwace da dama to ka gani idan muka samu irin-irin wannan shaushawa suna iya rage mu duk wasu wahalhalu to waɗansu su kan yi da shaushawa a wani irin jan hankali za ka musu abu ne wanda kai da kanka ya kamata ka ɗauki ɗauki matakai na musamman kafin ya kawo gare ka an dahwa maka kenan babu abin da ya kamawa da dahwawa da aka maka jin daɗi maza da mata birni da karkara mu ba da haɗin kai da goyon baya domin a yaƙi wasu cututtuka wanda za su can kusa ƴaƴan mu har su kai ga mu ma mu aza hannu ko kuma ci hannu. tabbas rigakafi ya yi magani sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar. gwamnatin jihar bauchi da haɗin gwiwa da bankin duniya sun bullo da wani shiri na musamman domin inganta ayyukan asibitoci domin kulawa da lafiyar yara da mata masu juna biyu. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto daga Baucin na Yakubu. Da yake bayani jami'in World Bank Dr. Adamu Muhammad. Ta wannan ah, project kamar yadda ah, kowa ya sani ah, wani shiri ne na musamman tsakanin ita gwamnatin jihar Bauchi da kuma bankin babban banki na duniya wato World Bank. Dalilin wannan shiri shine akwai fahimta da kuma yadda da kowa ya cewa Eh, asibitocinmu gaskiya ba sa aiki yadda ya kamata mutane sukan wasu sukan je wajen aiki wani ya tashi da wuri wani ya je latti wani kuma in ya je ma ba zai abin da ya kamata ba daga sama kuma har ƙasa daga su likitoci zuwa su nasu su zuwa su masu shara zuwa basu gadi kowa wannan eh, laifin gaskiya ya shafe shi sannan kuma banda wannan wani lokacin akwai korafin da su ma da su cewa ai ba kayan aiki ko ba magunguna ko ba haka ba ko kuma eh, wajen nasu ba a yare yake ba to a ƙarƙashin wannan shiri shine sai aka eh, kawo abin daki-daki na farko dai za a dinga duba dan wani dan eh, abu na ihsani a dinga ba su dan ya dan eh, zaburar da su amma ba wai kawai za a ɗauki kuɗi ne a ba su haka kawai ba a'a akwai wasu abubuwa da za a dinga dubawa mata nawa suka zo suka haihu a wajen su mata nawa suka yi abu a wajen su yara nawa suka gani yara nawa suka zo suka yi allurar rigakafi mutane nawa suka gani wayan abubuwan duk sai an zo an dudduba su sannan kuma yaya kwalitin ba wai kwantiti kawai ba yaya kwalitin services din nasu yake yaya tsaftan wajen yake ko dai kawai ana zuwa ne an mai da asibiti ya zama bola duka da bi a dudduba wannan yaya suke rubuta magani in sun ce da eh, mutum malaria ne ke damun shi maganin malaria aka bashi ko kuma dai an bashi wani magani ne kawai ko oho duka wannan kwaliti na services din za a bi a duba to idan aka zo aka hada a ƙarshen kwata sai a zo a ware a kirga dama kowanne akwai kuɗin da aka ware masa sai a zo a basu wannan kuɗi sai su raba kuɗin nan gida biyu ɗaya su je su siyo magunguna da shi in suna da ɗan wani ƙaramin gyara ba sai sun jira gwamnati ta zo ba sai su saya in akwai wani ɗan kayan aiki da suke buƙata su saya ɗan almakashi ɗan reza ɗan abun gwada hawan jini da ɗan wasu kayan aikin gwaje-gwaje na lab da sauransu Dr. Adamu Muhammad jami'in World Bank da yake bayani shugaban mulki mai rike da karamar hukumar DAS Abdullahi Nusa. Kaddamar da wannan kwamiti a wannan karamar hukuma ta DAS na muku fatan alkhairi Ubangiji Allah ya sa wannan abu da zamu gabatar a nan zai amfani wannan karamar hukuma da mu da 'ya'yanmu baki daya. Eh, na biyu shine ina jan hankalinku ku da aka zaɓo ku daga gurare daban-daban da ku haɗa kai da dukkan wanda ya dace ko stakeholders su ga cewa wannan aiki da aka danka muku amana ne a gare ku kuma kun sauke nauyi da Allah ya dora muku. Abdullahi Nusa shugaban mulki mai rike da karamar hukumar DAS kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo da wannan rahoto daga Bauchi. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.